yau muna goma sha biyu ga watan zulƙada wata na goma sha ɗaya cikin jerin watannin musulunci ƙaurar annabin tsira annabin rahama sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da da da talatin shida, wanda hakan ya yi daidai da da bakwai. ga watan Agusta watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun Gregorical calendar da goma sha biyar ko na rage muku shekara ɗaya a cikin shekarunku ai da sai ku gode ko ba ku so ku tsufa bayan Allah yau kabar kowace alhamis tsakanin magariba da isha'i gashi Allah ya kawo mu don ci gaba da karatu cikin littafin bughyatul mushtaqi fi sharhi risalati sheikh al-islam ibn taimiya ila ahli iraq wallafar malamina abu abdurrahman a doktor muhammad sani umar musa rijiyar lemo asalin littafin wasiƙa ne sheikh islam ibn taimiyya ya aika wa mutanen iraq ko wani mutumi daga cikin mutanen iraq ya yi masa bayanin gaskiya kan rikita-rikitar da aka jefa shi na cewa sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama akwai rigima tsakaninsu ko cewa sahabban manzon allah babu jituwa a tsakaninsu eh, wannan darasi shi ne darasi na goma sha shida sha biyar ko to dukkan darussan da suka gabata duka bayanai ne dai da ko matashiya kan suwane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma kallon gaskiya a kansu da kuma bayani na hakika kan me ya faru tsakaninsu da kuma cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma nan dai mutane ne sukan iya yin kuskure sukan iya yin ba daidai ba idan suka yi kuskure wannan baya rage musu matsayinsu na sahabbai wannan baya sa su a kalle su a matsayin waɗanda ba mutanen kirki ba satin da ya gabata mun ji malam ya yi ta kawo mana wasu labarurruka akan cewa sahabbai sun aikata kuskure amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai rage musu matsayi ba har ma muka cika da cewa Eh, su 'yan adam ne kuma sukan iya yin kuskure kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun yau kuma za mu kyale sheikh islam ibn taimiyya zai tada mu daga kan wata gaba sai malam ya ce وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسب لهم ذرية ولم يغنم لهم مالا ولا أجهز على جريح ولا اتبع مدبرا ولا قتل أسيرا وقد ثبت يا تبت littattafan tarihi da ma littattafan hadisi a ƙasa can malam ya kawo ruwaya ta abubakar ibnu abi shaiba cikin littafinsa al-musannaf hakan nan imam al bayhaqi a cikin littafinsa ma'rifatu sunani wal athar eh, daga ali dan abi talib annahu lamma qatala ahlal jamali lokacin da ya yaƙi ahlal jamali mutanen raƙuma mutanen su wani ne ko mutanen raquma ko mutanen raƙumi bawan Allah ga yadda abin yake a taƙaice kun sani lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka mika jagorancinsu wa sayyidina Ali ibn Abi Talib a garin Madina bayan kashe sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bisa zalunci sai ya zamto akwai wasu ɓangarorin musulmai da suke ganin to yanzu abin da ya kamata a mai da hankali a kai shine a fara da zaƙulo waɗanda suka kashe sayyidina Usman bin Affan a ɗauki a yanke musu hukuncin da ya dace da su na kashewa a kashe na ɗaurewa a ɗaure na mabulala a yi bulala kowa gwargwadon abin da shugaba ya ga ya dace da su shi kuma wannan shine ra'ayin wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sayyidina muawiya Ibn abi sufyan wanda gwamna ne a ƙasar sham a zamanin uthman Ibn affan akwai wasu kama abdullahi Ibn abi sarh a misra akwai wasu a azerbaijan ba wai a sham ne kadai ba aka samu masu wannan ra'ayin hatta a garin madina akwai masu wannan ra'ayin yayin da a bangare guda kuma sayyidina ali ibn abi talib da wasu daga cikin sahabbai suna ganin cewa lalle wannan za a yi amma abin da ya fara ya kamata a yi yanzu shine a yi ƙoƙarin ganin cewa daular ta kafu domin lokaci ne na rikici akwai hayaniya domin duk wani abu ba za a iya yin sa ba matukar shugabanci bai zanto yana da ƙarfi ba in an fara ma karshe rikici zai koma amma idan akwai shugabanci mai ƙarfi sai zanto cewa shugabancin ba zai hana hatsaniya da rikici ta biyo baya ba الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر من زن الله صلى الله عليه وسلم يا رسولنا الليتن أما با أبن من زن الله صلى الله عليه وسلم با سيرانا اللاربا بعدين كومي با saboda wato sai an samar da shugabanci gabanin ma komai yiwu domin idan aka ce a fara da wani abu gabanin a samar da shugabanci to a cikin farawa dawa da wannan abin ne sun aka samu saɓani sai a rasa yaya za a yanke uh, matsaya akan wannan saɓani amma akwai shugaba to kalmar shugaba da matsayin shugaba ta kallin jayar da mutane dama duk wanda zai yi shugabanci dole ya kyautata ma wasu wasu kuma su ga ba haka ya kamata a yi ba shi yasa a musulunci aka ce mana idan muna bin shugabanni suka yi abin da ba daidai ba mu kau kai eh, saboda in ka ce komai sai ka ga an yi daidai to kullum ana isa a samu cikin rikici kenan kullum za a zauna cikin rikici domin Allah bai yi mutane da hankali da tunani iri ɗaya ba sai ya kunu ba da asara wa umurun tunkiruna za ku ga san rai za ku ga abubuwan da ba daidai ba saboda haka sai ku yi abu ne ku biye ku biyayya wannan shine abin da ya faru a cikin garin madina akwai nana aisha tana ganin abin da ya kamata a fara shine a zakulo wanda suka kashe sayyidina usman akwai talha ibnu ubaidillahi akwai zubair ibn al'awam duka su biyun suna daga cikin al'asharatul mubasharuna na Biljanna. mataki na biyu bayan alkhulafa rashiduna a wajen matsayi cikin sahabban manzon Allah sallallahu suna goyon bayan ra'ayin cewa a fara da kashe waɗanda suka kashe sayyidina Usman shi ma Aliyu bayan kasantuwansa khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma yana daga cikin asharul mubashiruna bil janna akwai su Ammaru dan Yasir da ma wasu daga cikin sahabbai da ba su ba wanda su kuma suna gani a a fara da kulawa da kafa daula wanda kuma wannan shine ra'ayin daidai kaga sayyidina sayyidina Abubakar ya rasu a tsakanin magriba da isha'i amma gabanin sallar asubahi aka daidaita aka zartar da sayyidina umar a matsayin jagora sayyidina abubakar shi ma ba abin ne shi ba sai da aka tabbatar da cewa usmanu ne jagora hakan nan ya kamata shugabanci sai an fara da shi gabanin a fara da me a fara da komai domin akwai shugabanci komai da zamto da sauki wannan bambancin fahimta sai ya zamto sanadi wanda ya saka sayyidina ali ma waɗanda suke goya masa baya sun fi yawa a ɓangaren basra da kufa wannan ya saka ya ma koma can ba wai saboda baya san garin madina ko dan mutanen garin madina sun masa tawaye ba to amma ka san saboda ya san guri ne na me na yan hatsaniya guri ne wanda mun shashafaɗa na mayaka guri ne wanda wato tawaye abincinsu ne shi yasa ya ga to bari ya koma can gurin inda ya samu kansu mutanen garin madina sahabbai ne da manya-manyan bayan allah ba su da matsala su ba su da wani rigima akan mi akan duniya to nana aisha allah shi kara mata yadda bayan wasu abubuwa sun yi ta faruwa amma duba wasu abubuwa ne munana ba kada ka ce na ɓoye ka ɗauka munana ne ina so in takaita maka labarin ne sai ya zamto da ita da talha da zubair suka jagoranci wata runduna ta kusan mutane dubu wato uku suka dimfari eh, yadda kufa manufarsu ba wai su fara da sayyidina ali ba zuwa za su suna su matsa lamba cewa sai an zaƙulo waɗanda suka ce sayyidina usman an ɗauki mataki a kansu sayyidina ali ma shi kuma ya san bayan da za a yi yana shugaba kuma ce komai nagartan waɗannan a ce kuma za su zo su ɗauki mataki a cikin daularsa kuma yana shugaba ba zai kyale ba in ya kyale ba bai kyauta ba domin shugaba ne shine ya kamata ya zamto ɗan sandan daular shine ya kamata ya zamto mai ka mai bawa daular kariya sai ali ibn abi talib shi ma fito da rundunarsa kamar yadda malaman tarihi cike littafai na nagartattu suka ambata ba wai littafai yan hayaniya ba sun ambata cewa dukansu kowa baya son akara kowa ya san falalan kowa kowa baya ganin kowa a matsayin kafiri ba wanda ke ganin kowa a matsayin ɗayan fasiki ne ko mumini ba wanda ke ganin ɗayan a matsayin wane da shi yana da har yana da baki a hannun a cikin kashe sayyidina usman mu ko mu ne muke neman goyon ba duk ba a wannan rigimar ne ba fahimta ce dai ta me ya kamata a fara kasan kuma wa kana amrullahi qadaran maqdura idan Allah subhanahu wata'ala ya hukunta sai wani abu ya faru to ba tsimi ba dabara sai wannan abun ya faru in Allah wa ma asabaka lam kulle li yakhtaka wa ma akhtaka lam yakul li yusibaka kuma wannan duk abin da kaga ya faru kamar da Sheikh Islam ya faru yake faɗa cewa babu wani abu a duniya wanda faruwarsa gaba ɗaya sharri ne kowane abu in akwai sharri ko rabo mafi yawa cikinsa sharri ne to amma akwai abin da za ka iya tsintsinta na don rusa da za su taimake ka a cikin rayuwarka idan muka ga da cewa ga yaƙi aka yi ga rigima aka sha amma ga yadda sahabban manzon Allah sallallahu suka tafiyar da lamaran da yadda suka tafiyar da lamuran akwai abun akwai ban sha'awa kuma wannan ke kara gwada maka cewa ba zallar san zuciya ne ta sa su suka yi wannan abu ba ƙarshe dai bayan an ja daga sai suka yanke shawara cewa abin da ya kamata a yi ne a yi wato a yi sulhu sayyidina ali da ya tashi fitowa tun da dama an riga an san da suwana da suwana suwana suwana su ne so kashe sayyidina usman amma yanzu bai ɗauki mataki a kansu ba sai ce to wannan rundunatawa da za ta fita ba na so wani wanda ya yi tarayya a cikin kashe sayyidina usman ya biyo ni yasa aka kakkaɓe su aka raba shi da su a cikin me a cikin wannan rundunar tasa sai suka koma gefe wannan sai ba su dama suka haɗa kansu suka zamta wata runduna ta uku ta 'yan tawaye haka amma a lokaci guda kuma kamar su magoya bayan na ali ne bayan an riga ya an ta cewa gobe idan allah ya kai mu za a turo wakilai daga bangarori guda biyu za a magance wannan babbar matsala da ta tunkari al'ummar musulmai za a ɗauki matsaya ɗaya don gudun kada a kara sai su kuma waɗancan da suka ga cewa to fa idan allah ya kai mu gobe aka daidaita to ƙarshe kuma bayan daidaitawa za a juyo kanmu ne sai suka ga ya kamata kawai su hargitsa guri sai suka rabu biyu ana cikin barci saboda haka sai zamto tunda an daidaita ma an san bawan da zai saba alkawari kowa daga cikin noni guda biyun su yi barci barci ma wato mai daɗi suka ce babu ranar da suka yi barci tsawon lokaci irin wani ranar amma su wacce runduna kuma ta waɗanda suke sai na ali ya hana su bi shi sai suka kasa kansu guda biyu suka ce ana cikin dare kawai wannan ɓangaren su je su afkawa sai na ali ɗaya ɓangaren su afkawa ɓangaren na na aisha allah shi kara mata yadda wanda suka afkawa rana aisha su ringa kururuwa suna cewa mutanen aliyu sun kawo mana hari sun kawo mana hari ku tashi ku taimake mu kamar su ne wato suke fara da mutanen na aliyu su ma waɗancan idan suka je su ce mutanen aisha sun kawo mana sun kawo mana hari mutanen zubairu sun kawo mana hari mutanen talha sun kawo mana hari haka kuwa suka yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran waɗanda suka biyo rundunar suna cikin barci sun dauka ba abin da zai faru kawai sai suka ji an hausa da sara da suka da yaƙi da fada da kisa ana kuma kira cewa ai ɗaya ɓangaren da suka kawo hari bayan ko ba wani ɓangaren da ya kawo hari wannan yasa cikin firgicewa kowa daga cikinsu ya nemi abin kare kansa makamansa don ya kare kansa tun da kasan babu wani hadisi ko aya ta ce idan an zo kashe ka dan imani inda dai dan uwanka musulmi ne suka miƙa masa wuyanka ya kashe ka ko akwai man qutila duna irdihi fa huwa shahid wa man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid rawahu tirmidhi wanda ya je kare kansa a kokarin kare mutuncin iyalansa ya yi mutuwar shahada don kare dukiyarsa ya yi mutuwar shahada don kare kare addininsa ya yi mutuwar shahada au kala sallallahu alaihi wannan yasa saka yan sai aka rikici. ba a masan san wa ake yaƙa ba ba a masan wa ake yaƙa ba sai aka sai rundunonin gaba da suka kaure waɗancan sun hargitsa guri sai aka yi ta yaƙi sai zamto cewa babu lokacin da aka kashe musulmai a rana guda tun daga tarihin manzon Allah sallallahu zuwa wannan ranar kamar a wannan gudun a gazatul qadisiyya wanda babu wani karo da aka yi karambarta. aka ja daga aka yi fito na fito aka yi karo da manyan mafaɗa kamar a gazatul qadisiyya amma ko a gurin ba a kashe mutane kamar wannan landa ba wannan har gitsewa da aka yi wato da guri guri ita na aisha sai aka gato abin da za a yi sai wani mai suna alƙaƙa ibn amr at-tamimi sai ce to abin da za a yi bari ai wata dabara sai je samu na Aisha cewa annajda ya ummul mu'minina ita na Aisha yakin bai zo kanta ba ta koma gefe can da masu bata kariya suna me tana ta wato istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta zo yaki da sayyidina Ali bane ba to yan uwana me ya faru abin da ya faru sai aka sa wani sunansa Amr bin Jurzum akan cewa ya daga musafin na Aisha Qur'aninta kowa ya san wannan ƙur'anin musulmi sun san kalarsa in aka ɗaga shi an san cewa alama ce cewa tana gurin ta hau kan raƙumarta ta shiga cikin rundunar da aka ɗaga shi sai aka samu wasu fitin wato matsiyataka cikin waɗancan waɗanda suke ƴan tawaye suka sare hannun wannan mutumi suka yi kace-kace da me wannan alƙur'ani sai zamto cewa na na'ashi dole ta tsaya a gurin to da aka gane cewa nan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai fa yaƙi ya mai tsananta a gurin yaƙi ya tsananta a gurin kowa yana ƙoƙarin kare matar manzon Allah mutanen sayyidina Ali suna ƙoƙarin kare matar manzon Allah su mutanen ta ma suna ƙoƙarin kare matar mai manzon Allah da haka wato fitina ce ba ma san da kake faɗa ba babu tabbacin waɗanda suka aka kashe cikin mutanen sayyidina Ali cewa mutanen Zubairu da Talha da Nana Aisha suka kashe su babu tabbatin cikin waɗanda aka kashe cikin mutanen sayyidina zubairu da talha da nana aisha mutanen sayyidina ali ne suka suka kashe shi suka kashe su domin yaƙi ne ya me ya hargitse bari gwada muku daga cikin abin da zai kara tabbatar mana cewa yaƙi ne ake yi amma ba a san ina aka tunkara ba kwatsam sai ga zubairu ibn al-awwam da ammaru ibn yasir zubairu ibn al-awwam yana cikin mutanen zamuna na na aisha yayin da amaru ibn yasir yana cikin mutanen sayyidina ali ibn abi talib kawai sai ga sun haɗu lokacin zubairu shekaran saba'in da biyar lokacin kuma shi amaru ibn yasir shekararsa 90 wato sai shi zubairu amaru ibn yasir sai jefe zubairu bin awam da mashinsa sai ya kauce shi kuma abunan zubairu yana da karfi da karsashin da zai iya kashe mai zai kashe ammar amma sai ki kashewa ce ba zan kashe kuma saboda manzo Allah ce me wai ha um amme wai habna ibna um, ibna sumayya taqtuluhu fi'atul baghiya cewa kai ton dan gidan sumayya wata jama'a ce azalima za ta kashe shi saboda ka sai ki kashe shi karshe dai suka tunawa junansu wato sun yaki a tare da manzon Allah sun yaƙi na jihadin gaskiya dole yan uwana suka rabu haka sai ku haɗa ɗan uwanku da kuke kuka yaƙi tare da azabar manzo Allah sai ku rasa abin da wato sai zamto cewa wasu yan hayaniya ne suka ruɗa guri shi yasa yan uwana fitina babban masifa ce ka san ba mai san fitina irin matashi shine yanzu idan abu bai masa ba sai ya yi kone kone a yi kashe kashe a yi bala'i fitina musiba ce kamar wanda yake fatar yaƙi ne wanda bai san yaƙi ne yake fatar yaƙi ba واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا فتنة ku tsori fitina wacce in ta zo ba wanda ya ja wata ne kaɗai take mai ba take samuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fitina yake so ba ko yaƙi sai ya zama dole dole ake yi manzo Allah ce la tatamannu liqa al aduwi was'alu la Allah al afiya kada ku yi fatar gamuwa da aboki abokan gaba ku roƙi Allah zaman lafiya manzo Allah sallallahu alaihi yana neman zaman lafiya yana fatar zaman lafiya yana roƙon Allah zaman lafiya domin in ba zaman lafiya bautar Allah ma ba za a yi ba li'ila fi quraish ila fihim rihlata shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ya tunawa qurayshawa irin halin da suke samun kansu a ciki na tafiyar wato fatauci lokacin zafi da lokacin sanyi lokacin bazara da lokacin damina da yadda suke fama da fashi a kan hanya da yadda ba sa cikin aminci Allah ya goranta musu musulunci ya zo ya samar musu da me da aminci saboda haka aminci ya samu falyabudu rabba hadal bait sai su bauta ma ubangijin wannan gida allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su bayan suna fama da yunwa wa amanahum min khawf ya su cikin aminci bayan suna cikin halin tsoro saboda ka wana musiba ba a bar nema bace ba kullum mu roki Allah subhanahu wataala zaman lafiya mun karanta da ku lokacin da muke karatu cikin littafin nabiyur rahma cewa bayan sulhu da hudaybiya gabanin awarwar wannan sulhu yadda manzon Allah ya amfani da lokacin da aka samu zaman lafiya aka yi da'awa waɗanda suka shiga musulunci ya ninka waɗanda suka shiga musulunci tun daga farkon musulunci har zuwa lokacin ashe zaman lafiya yana ba musulunci ɗaukaka yayin da fitina ba dole ta ba musulunci matsayi ba yanzu yan uwana yanzu fitintunin da suke faruwa a kasar mu dinnan musulunci matsayi ya kara masa ko kuma ya mai da musulunci baya ne da mai addini wato abin sha'awa ne mai addini in an gan shi wato abin amincewa ne amma yanzu kai mai addini ma tsoron yan uwanka masu addini kake musamman ma wanda baka san shi ba Sau da ka yin wana Allah su Allah wata ala zaman lafiya mu dawo labarin na na Aisha na na Aisha Allah shi kara mata yadda tana kan abin hawanta ba wanda ya harbe ta amma wato raƙuminta sai aka yanke shawara cewa to wannan yaƙi da ake yi dinnan ba ba zai taɓa wato rabunan eh, raguwa ba ba zai taɓa ƙarewa ba in ba an ga raƙumuna na na ashe ya durƙushe ba sai wasu mahaya suka ce abin da ya kamata shine a ta sukan raƙumin aka yi ta sukan raƙumin aka yi ta sa eh, sai da malaman tarihi suka ce sai da raƙumin ya dawo kamar beguwa wasan beguwa ta yi kama da eh, bushiya wata da wata wani tsuntsu ne zan iya cewa wanda duk jikinsa mai karashiya ne wanda duk jikinsa kaya ne karshe dai aka ɗauke na na aisha da aka ɗauke hau da jinna na aisha wannan ya saka wato aka ɗan samu lafawar guri abin da ya kawo lafawar bayan wannan sai zamto allah maɗaukakin sarki ya ba da nasara wa ɓangaren na na ali wato sirrin jayi mai ɓangaren suna na aisha amma kuma za mu ji ɓangaren na na aisha sai na ali kuma shi ya ba wa na aisha kariya da ma sauran manya-manyan mutanen da suke cikin mai rudunatta shi zubair ibn awwam shi tun ana cikin yaƙi da ya ci karo da wani daga cikin sahabban manzon allah ya tuna masa abinda manzon allah ya faɗa masa wata rana na iya faruwar irin wannan saboda haka sai ya ce shi bai ji ta zama ba sai ya kama hanya ya ce shi juya maka zai yi akan hanya sai ya gamu da wani mutumi da na kira sunansa ɗazun nan amur bin jurzum amur ibn jurzum ya ce zai raka shi sun kama hanyar tafiya lokacin sallah ya yi sai sai na zubair bin awam ya wuce gaba yana musalla ya kabbara kabbar harama kenan yana sallah sai wannan mutumi dama daga shi sai shi sai ya afka masa ya kashe zubair ibn awam shi ba a gurin yaki ya kashe shi ba talha ibn ubaidillahi kuma dama in ba manta ba a yakin hudu an sare masa hannunsa guda ɗaya ya zamto mai hannu ɗaya saboda kai yana faɗa ne da hannun mai hagu yana cikin kaiwa da kari ba da kariya ya shiga cikin rigima Allah shi kara masa rahama sai zanto cewa aka rasa ta ina ne wani daga cikin kibau ba a san kibau yarwa ya bane ba har yanzu tarihi bai iya ganowa ba daga mutanensa ne daga yan tawaye ne da bangaren sayyidina ali ne ya zo ya mai ta soke shi shine sanadiyar mai rasuwarsa to ana kiran wannan yaƙi da wato mawqi'atu jamal ko gazwatu ko mawqi'atu jabal jamal saboda wato wannan abin da ya faru a gindin raƙumin na aisha irin wani turnikewar yaƙi da aka samu da kowa bai san me yasa ke wannan yaƙin ba kuma a wannan yaƙi kowa ƙoƙari yake ba bana na aishan kariya kuma ko wannan yaƙi gashi dina na aisha tana cikin ɗaya ɓangaren amma ba wanda ya taɓa ta wanda ke gwada cewa asalin imani da san allah da me da nagarta da fatan alheri wa al'umma yana cikin zuciyar kowa shi ya saka alkur'ani kun ga da ya ce za a iya samun rigima har ma da yaƙi tsakanin musulmai amma wannan baya saka su su zamto ba musulmai ba ko su zamto fasikai وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصله بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله آية قبل الله إنما المؤمنون إخوة فأصله بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سيدنا علي الله شكرا ما سيدنا سيمتك ودكراتمه lamma qatala ahlal jamal yayin da Allah ya bashi rinjaye lokacin waqa'atu jamal ko waqi'atu jamal lam yasbi lahum dhurriya duk cewa ya ci nasara akai mutanen na Aisha amma bai kama matansu a matsayin kuyangi ba bai rike 'ya'yansu a matsayin bayi ba bai kama wani a matsayin fursunan yaƙi ba domin dukansu musulmai ne walam yaghnam lahum mala hakan nan bai ɗauki dukiyarsa matsayin ganima ba wannan ke gwada cewa yana ƙaunar 'yan uwansa yana son 'yan uwansa wala ajhaza ala jarihin wanda kuma ya zo ya same shi ya yi jina-jina wanda wanda wannan kawai bai da amfani ba zai taɓa iya zama rayuwa ba in ma zai rayu wahala kawai zai wahala kwada a ƙarisa shi bai ƙarisa kowa ba wala a mudbira duk wanda ya fita a guje kuma ya juya ya gudu bai sa an bi shi ba wala katala asira wanda ya kama shi a matsayin fursunan yaƙi kuma bai kashe shi ba shine ruwayar da malami ya kawo mana ta cikin ma'aifata sunan wal'asar na imam bai cewa ya ce wa mutanansa na ali ya ce wa mutanansa la tattabi'u mudbira kada ku bi wanda ya gudu wala tajhizu ala jarihin kada ku kashe wanda ya yake fama da rauni wanda samu serious injury wa man alqa silahahu fa huwa aminun duk wanda daga cikinsu ya ajiye makamansa ya saranda fa huwa aminun yana cikin aminci shi ma dan wanku ne a lokacin matsayin ku da shi ɗaya ne haka na imamu hakim a cikin littafin al musadrak ala sahihain da imam al-bayhaqi cikin littafin as-sunan kubra sun lawato daga maimun bin mihra daga abi umamat kal yace shahidtu saffin yace na halarci sufin zan zo muna bayanin yake cewa saffin kuma nan gaba fakanu la yujizuna ala jarihin wala yaqtuluna muwalliyan wala yaslubuna qatila wa annahu صلى على قتل قتل الطائفتين بالجمل sayyidina ali ibn abi talib duka waɗanda suka aka kashe a ɓangarori guda biyun sayyidina ali ibn abi talib shi ya yi musalla da mutanensa da ma ba mutanensa ba wasu fin haka na ma a wakatu sufin sufin kuma bayan sayyidina ali ibn abi talib ya samu nasara a wakatu jamal an daidaita don kamar da tarihi ya rahakaito lokacin da ya tsaya akan gawan talha ibn ubaidillah an ga sayyidina ali ya zo da ta kuka yana ta kuka yana kuka ya taso ya zo gindin haudajin da aka wato sakana na shi ciki ya sa aka mata bukka ƙasaitacciya ya zo ya ce ya ba ta haƙuri ya ce mata ya umma ya umma ya mahaifiyata ya mahaifiyata ya gaya mata zance na nagarta da alheri ya yi mata yabo Allah shi kara mata yadda daga nan kuma ya ɗauka ya ɗauke ta aka ta wani babban gida gidan ƙaseta a nan basra aka ajiye ta da za ta koma garin madina ya haɗa ta da mata arba'in mata isassu na gari aka ce sakata da ɗanta da ƙananta muhammad ibn abubakar aka ce ya rakata da ammar ibn yasir shi ma aka ce mai ya rakata don ba ammar ba na aka ce shi ba ya ce du'a rakata ya kuma ba ta kariya allah shi kara mata mai yadda yan uwana sadaka bayan ya gama da wannan sai ya tura wa mutanen masar cewa su bi daularsa nan ma dai ci nasara a kansu azerbaijan dama nan ne manyan bangalori ya ci nasara a kansu mutanen madina dama ba shi da matsala da su sai kuma ya tunkar sham yadda sai na mu'awiya dan abu su fiye yake shi gwamnan garin madina a sham ne a lokacin na usman kuma dan uwan usmanu ne na jini saboda haka yana daga cikin waɗanda suke ganin abin da ya kamata a fare shi ne a yaƙi waɗanda suka kashe sayyidina Usman a ɗauki mataki a kansu ya kuma kafa dalili da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa man qutila mazluman faƙar ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura cewa wa man qutila mazluman duk aka kashe shi bisa zalunci babu shakka cewa sidna Usman an kashe shi ne bisa zalunci faƙar ja'alna li walihi sultana mun sanya wa waliyinsa wanda yake majibincinsa a matsayin shi ne kuma zai bi jininsa to amma zai bi jininsa ta yaya zai bi jininsa ta hanyar hukuma ba zai yi gaban kansa ba fala yusrif fil qatl ba a ce shi ma kada ya lama ba in ya je lamawar kada ya wuce gona da iri innahu kana mansura shi mai kokarin neman me neman abunan ne to yan uwana kun ga haka ya nemi shawara shi ma aka ce wannan matsayar da ya dauka daidai ne akwai sabai da suka goya masa baya ba ra'ayinsa ne shi ne ba duk da abin da suka yi ba kuskure ne shekul islam ibn taimiya ya kafa mana wannan dalili ne don ya gwada mana cewa abin da na aisha ta yi na fitowa don neman jinin sayyidina usman kuskure ne amma wannan baya rage mata matsayinta matsayinta na matar manzon allah baya rage mata matsayinta matsayinta na sahabiya wayanda suka fito tare da ita baya rage musu matsayinsu a matsayinsu na sahabbai hakan na asufin abinda na muawiya dan abu talib yayi shi ma kuskure ne amma wannan baya rage masa matsayinsa a matsayinsa na sahabban manzon Allah waɗanda suke tare da shi amr ibn al-as wanda shekararsa lokacin ya kai shekara 90 wannan baya rage masa matsayinsa a matsayinsa na sahabban manzon Allah yayi kuskure ashe sahabi na iya yin kuskure mahalin da ya a cikin islam to a wannan yaki shi ma karshe dai sai na ma'auya ya taho suka gabu da suka haɗu a wani guri da ake kiransa safin wanda shi ma nan gurin suka yaƙi ƙarshe dai nan ma sai na ali ibn abi talib shi yami shi ya ci nasara ko kuma za mu iya cewa ba nasara ne kai tsaye aka ci ba an dai samu yarjejeniya aka mai kowa ya juya bayan Allah saboda haka wakala sayyidina ali ibn abi talib ya ce kan waɗanda suka yi yaƙi da shi a waƙatu jamal ce baga wa alaina ce yan uwanmu ne waɗanda suka yi mana tawaye kaga ya tabbatar da yan uwantaka bai ce musu mutanen banza ba bai ce musu ja'irai ba bai ce musu fasikai ba a yan uwansa ne sahabbai yan uwansa ne musulmi amma sun yi kuskure wa akbara annahum laysu bi kuffar yace lalle su ba kafire bane ba wala munafiqin kuma ba munafukai bane ba wattaba fima qalahu kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama fa inna allaha sammahum ikhwa wa ja'alahum mu'minina fil iqtitali wal baghi kama dhakara fi qawlihi wa in ta'ifatani min al mu'minina qatatalu Allah madaukakin sarki ya kira su cewa yan uwa ne su ya kuma ce su ɗin da ya mumine ne ko da sun yi kiya yaƙi gashi Allah ce wa in ne min al-mu'minina na abinda na Ali ibn Abi Talib yayi na kiransu su muminai ya bi umarnin Allah ne ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi ne saboda ga Allah ya ambace su a cikin alqur'ani cewa su mumini ne kun gane zancan wa thabata an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sihah annahu qala تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق يشي تمرق مارقة za a samu wasu da za su yi tawaye lokacin da aka samu rabuwar kai tsakanin musulmai taktuluhum aula ta'ifatayn ne haqqi ɗaya daga cikin jama'o'in guda biyu waɗanda suka fi dacewa da gaskiya wanda suka fi zamtowa akan gaskiya su za su me samu rinjaye akan ɗayar ha kuma ya faru kai a ruwayar da malam ya kawo mana a ƙasa cikin musannaf na ibnu abi shayba littafin asun kubra na imam al-baihaqi daga abul bukhtari cewa an tambayi sayyidina aliyu Allah shi kara masa yadda an ahalil jamali an tambayi shi kan waɗanda ya yaƙi da su a waqi'atu jamal a hom. kaji wasu yan kaushi wai mashirkai ne sai ce kala mina shirki farro ai daga shirka suka mi. shirka suke guduwa ma mu'mine ne muwahidai ne kila a na hum aka ce masa munafikai ne kala sai ce innal munafiqina kuru na laha illa kalila munafikai su ne waɗanda ba sa ambaton Allah sai yan kaɗan mai yiwa ma kuma su tambayar ku ne munafuka ko ba haka ba kila fama hum to tun da ka ce ba mushrikai bane ba ba munafukai bane ba kuma mun yaƙe su to me su sai ce ikhwanuna bagaw alaina yan uwanmu ne da suka yi mana tawaye kuma irin wannan zance an rawaito daga shaqiq ibn salama cewa ali ibn abi talib ya sake faɗin irin waɗannan zantuka akan khawarij ina tsammanin darasin gaba insha Allah zancen zai wato takaitu ne akan khawarijawa da sayyidina ali ibn abi talib saboda haka wa hadhihi al mariqa hum al harura yace waɗannan al mariqa waɗanda za su fita daga musulunci hum al harura yace su ne mutanen harura wannan wani guri ne kusa da kufa inda sayyidina ali ibn abi talib ya yaki khawarijawa الذين قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصابه لما مرقوا من الإسلام domin ka san a lokacin dama fitina haka in ta fara idan an gama da wannan sai wannan abin ya faru domin sayyidina ali ibn abi talib na ce muku bayan ya gama da jamal an haɗa mu a sayyidina muawiya asufin aka yi yarjejeniya kowa ya koma to wannan yarjejeniyar da ya yi sai aka samu wasu kuma cikin mutanensa suka masu tawaye suka ce ai yayi yarjejeniya da abin da yake ba shi ne littafin Allah ba saboda haka shi ma sayyidina Ali ya kafirta waɗanda suka masa haka ba su kuma ba wai zallan mutanen banza bane ba wasu ma daga cikin su wato makaranta alqur'ani ne domin Abdulrahman ibn Muljim wanda ya kashe sayyidina Ali ibn Abi Talib a zamanin sayyidina Usman ibn Affan yana daga cikin waɗanda aka tura garin basra tare da musafin da aka tura can na alƙur'ani don ya koyar da mutane karatun alƙur'ani makarancin alƙur'ani su kuma waɗannan wasu ne masu kaushin addini masu kaifin wato aƙida irin kaifin da ya wuce na wuce da ya wuce gona da iri ya wuce in yadda alƙur'ani ke so a tsaya ya wuce yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a tsaya irin wanda manzon Allah ce da za ka kwatanta sallar ka da tasu sai ka rena taka da za ka kwatanta azumin su da naka sai ka rena naka da za ka kwatanta ibadar su da taka sai ka rena taka amma duk da wannan kokarin su bai sa suna kan daidai ba yamruquna min al-islami kama tamruqu as min ar suna kuta daga musulunci suna kuta daga musulunci kamar yadda kibiya idan an sake ta take kula wato abar da aka harba ta wuce hakan nan suke fita fat daga musulunci ba tare da sun sani ba ƙurana layu la yujawizu jirahu suna karanta Al-ƙur'ani amma ba baya wuce ƙirjinsu. Ta ganin gudun wato hamasa ce marar kan gado ta sa su kauce gona da me da iri shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ka kadhalika kuma ummatan wasata hakan nan muka sanya ku al'umma ta tsakiya addinin musulunci tsakar tsakiya ne isa flexible addini in ya samu kansa a yanayi sai ya yi mu'amalanci yanayin gwargwadon yan eh, sa manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna a garin Makka tsawon shekara goma sha uku mafiya yawan rayuwarsa ta wato annabta yi ba daula amma kuma ana musulunci ana tauhidi kowa an yi umarni a yaƙi tun a maka udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Awa samu damar yaƙi ba sai bayan shekara biyu to amma ya qara'un alquran la yujawizu hana shi yasa manzo Allah cikin hadisi yake cewa halaka almutanatti'una masu tsanani sun me sun halaka wala yushadda hadha ad-din ahadun illa ghalaba ba wanda zai tsananta wa kansa wannan addini sai wannan addinin kaga ya me ya zo ya rinjaye shi to idan ka tsananta wa kanka karshe zaka kasa kasa shi yasa mutum kulu min al'amali ma tutiquna fa inna allaha la yamallu hatta tamallu ku debo ayyuka gurgurdan abin da zaku iya gurgurdan abin da zaku iya Allah baya kama mutum kan abin da ba zai iya ba mu a matsayin mu na musulmi abin da muke so shine alqur'ani ya jagorance mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta jagorance mu amma idan ya zamto cewa ba mu da damar yin haka Allah ya sani ba suka ce mu bane ba sai mu iya abin da za mu iya addinu mabniyun ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil qawaihi فإن تزاهم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاهم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد gwargwadon abin da muka samu gwargwadon abin da zamu iya kenan gwargwadon abin da muka samu kama a ciki gwargwadon abin da zamu iya kenan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa sai abin da za ta iya Allah baya ɗaura wurai <coughs> sai abin da ya bata ah, saboda haka yan uwana ah, manzo Allah sallallahu alaihi ya ce za su fita daga musulunci kama ya kurdu sama min ramiya sun kashe sayyidina ali karan kan saboda kaifin addini kaifin addini na kan gado rashin kan gado wannan abu sa kuma suna jin abin da suka yi laifi bane ba har wani daga cikin masu irin wannan aqida cikin tabi'ai mai suna imran bin hittan idan ya tuna Abdulrahman ibn muljim da ya kashe sayyidina ali sai ya ringa cewa kai wannan ya caba da ma a ce ni ne man na kashe mai sayyidina ali har yake waka yake cewa ya zarbatan min taqiyyin ma arada biha illa yablugha min dhil arshi ridwana inni la adhkuruhu yawman fa ahsabuhu aw fal bariyati inda Allah mizana yace kai yake takobina wacce na zare na cabawa mai sayyidina ali wannan dukan nan cabawa sayyidina ali ibn abi talib wannan na kashe shi yace ma arada biha illa li yablugha min dhil arsh ridwana yayi hakan dan ya samu wato matsayi da daraja a gurin Allah ma abocin al'arshi ya samu yaddar Allah wannan almajiri na sai ke cewa inni la azkuruhu yawman fa ahsabuhu in tuno malamin nan nawa wanda ya kashe sayyidina ali sai yi tsammanin cewa kai yanzu wannan ku akwai wanda ya fi shi samun lada a gurin Allah inni la azkuruhu yawman fa ahsabuhu awfal bariyati inda Allah mizana ni a gani na kamar ma'aunan sa ma yafi na kowa nauyi shi yasa wani malamin ahlus sunna ba hanbala yake cewa ya darbatan min ghawiyyin ma arada biha illa yasla azab Allah nirana inni la azkuruhu yawman fa al'anhu aidan wa al'an imran bin hitana ya ce ya ke wacce duka da kika fita daga cikin sha-sha-sha da gudun ɗan ta'adda albari ko min bariyin ma arada biha illa li yasla azab Allah ya yi wannan ne kawai don ya samu kansa cikin yan wuta inni la azkuruhu yawman fa al'anu ni wannan mutumi in na kira shi na tuna shi sai in tsine masa in tsine ma wanda ya wacce waka imran bin hittan shi ko imran bin hittan kun san dalilin shigansa cikin khawarijawa mata ya aura ba kawarja sai ta me sai ta juye sai ta juye sai ta juya shi sai reshe ya juye wa me da jubu da mujiya saboda haka الذين قتلوا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأصابه لما مرقوا من الإسلام وخرجوا عليه فكفروه سيسر كافر سيدنا علي بن أبي طالب وأن من ظل كتوا لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله wa yuhibbu Allah me wa rasula cewa gobe zan ba da wata tuta ga wani mutumi wanda Allah da manzansa ke son sa shi ma yake son Allah da manzansa sai na umar yake cewa ban taɓa fatan a ce ne shugaba bane ba sai a wannan rana ina fatan a ce me ni ne wannan mutumi. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kuntu maulahu fa aliyu maula Allahumma wali man walahu wa adi man ada duk wanda ne majibincinsa ne ali ibn abi talib shi ma me majibincinsa ne yana daga cikin waɗanda mutane goma kamar da abdurrahman bin auf ya rawaito a cikin sunan tirmidhi cewa mutane goma da manzon Allah ya ce su yan aljanna ne kamar na shi taba karanta muku cewa ta ranar manzon Allah an ji shi kawai ya ce abubakarin fil janna wa umarun fil janna wa usmanun fil janna wa aliyun fil janna wa talhatun fil janna وزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم أما كاغونيا كفر داشي وكفر وكفروا سائر المسلمين سوك كافر تسولمي سولا مسلمين واستهلوا دماءهم واستهلوا دماءهم سوك هالة جنان مسلمين وأموالهم دوكيوين مسلمين وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min turuqin mutawatira ta hanyoyi daban-daban Bukhari da Muslim sun kawo zancen daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kara masa yadda annahu wasafahum wa amrahu wa amara bi qitalihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yanayin su yayi kuma umarni da a yaƙe su khawarijawa fa qala sai manzon Allah ce yahqiru ahadukum salatahu ma salatahu ma salatihim ɗaya daga cikin ku zai rena sallarsa da sallarsu wa siyamahu ma siyamihim zai rena azuminsa da nasu inda kwatantawa za a yi a zahiri sun fi shi alamar bin Allah sun fi shi takawa wa qur'anahu ma qur'anihim idan aka kwatanta sa da yanda suke cewa da karanta alqur'ani da yanda yake yi sai ya rena nasa yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahu amma suna karanta alqur'anin alqur'anin baya wuce kirjin su yamruquna min alislam suna fita daga musulunci kama yamruqu as-sahmu min ramiyya kamar yanda kibiya ke fita daga cikin abin da aka jefa law ya'lamu alladhina yaqtulunahum ma lahum ala lisani muhammadin lanakalu 'anil amali da waɗanda suke yakan irin waɗannan mutane sun san abin da suke samu na lada da sun kala jajircewa wajen yaƙarsu ko da ce wannan kalar ruwayar lauya alamun lazina ya tulunahum malahum ala lisani muhammadin da na kalu an al'amali ba ta cikin bukari da muslim ba ta cikin bukari da muslim amma ta tabbata a wasu ruwayoyi na sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam فقتلهم علي radiyallahu anhu wa واصحابه aliyu da mutanensa sahabbai sun yaƙe su wa surra amirul mu'minin bi qatlihim sururan shadida sayyidina ali ibn abi talibin yayi farin ciki da ya yaƙe su ya kashe su wa sajadallaha shukura sai da ya sujjada wa Allah da ya kashe masu irin wannan hali lamma zahara fihim alamatuhum wato yayi yakin amma yana dan tababa amma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari a zamaninsa cewa wannan yaƙi zai faru a bayansa ko manzon Allah sallallahu Alaihi ya ce za a samu wani mutumi a cikinsu wanda yana da dungulmi wato hannunsa babu tsintsiyar hannu ya cire sannan kuma dungulmin ya tsiya daga dantsansa ne sannan ya haɗe sannan dungulmin sai ya ɗan cire wani abu kamar mai kamar 'yar yatsa sannan kuma bayan wani yatsar gashi ya kewaye wannan gurin manzo sallallahu ya ba da labarin cewa wannan yana cikin in an sabu wannan a cikin to su ne waɗanda aka ce a yakan sallallahu lamma zahara fihim alamatu yayin da alama su ta bayyana wa huwa al-mukhaddaju al-yadi alladhi ala yadihi mithlu al-bid'ati min al-lahmi alaiha sha'aratun shine mai wani hannun dungulmi wanda da kuma ɗan tsokalan yatsa guda ɗaya wanda gashi ke kewa da ita fattafaqa jami'u sahabati ala istihlal qitalihim saboda haka gaba ɗayan sahabbai suka yi ijma'i da tarayya akan halaccin yakin su wa nadima kathiru minhum wasu daga cikin sahabbai da ba samu damar yaƙarsu ba kamar abdullahi dan umar yayi nadama kwarai da gaske akan yakar waɗannan duk da cewa Abdullahi dan Umar shi ya kaulace ma fitintunu da yawa shi ya tawattare waqatu aljamal ba yi da shi ba can baya na dama yana ma godiyar Allah da bai hannunsa bai mai ba bai shiga cikin wannan abin ba amma wannan yayi na dama Allah ya kuna Allah ya kuna shahidu qitalahum ma amil mu'minina sun yi da na sanin da da yake da da yake ba su samu kansu cikin waɗanda suka je yakan waɗannan mutane ba bi khilafi ma jara fi waqa'atil jamali wasifin saɓanin abin da ya faru a yakin jamal da siffin fa inna amiral na kana mutawajjian li dhalika alqital duk da cewa sayyidina ali dole ya sayi wannan yaki dole a samu da daula dole a samu da shugabanci yana yakin amma baya so yana jin zafi mutashakkiyan min majara yana wato alhinin abin da ya faru baya jin daɗi ya huwa wa yataraja'u huwa wa ibnuhu al-hasan al-qawla fihi da shi da Hassan ibn Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ɗansa kenan ko wato suna tattauna abin da ya faru domin ya zo a cikin ruwayoyi cewa Al-Hassan ya ji babansa yana cewa na na yi fatan a ce na mutu kimanin tun kimanin shekara ashirin da suka wuce na yi fatan a ce na mutu tun kimanin shekara ashirin da suka wuce sai dan sai ke cewa ya ce masa baba dama ba na ce maka ni a gani na karai wannan yakin ba sai ce to ya muka iya haka Allah ya hukunta dole sai wannan abu ya faru domin ahalu suna suna kafa dalili da kaddara gabanin ai bayan ta faru yanzu misali zan iya cewa haka Allah ya hukunta abu kaza bai faru ba amma abin bai faru ba ba za ka ce to haka Allah ya hukunta abu ba zai faru ba ahalu suna suna kafa hujja da kaddara bayan faruwanta amma ba sa kafa hujja da kaddara bayan gabanin mai ta faru wa له lahu wa yuzakki wa yuzakkiru lahu al-hasan an ra'ayahu alla ابن hasan ibn ibn ali ibn abi talib dan ali ibn abi ina faɗa baban cewa dama shi ra'ayin tuntuni shine kada yi wannan yakin dan wana mun kwana akan hanya kuma mun kwana da bashi akan mu domin zancen bai gama fitowa ba kuma ko taran gadediyar ruwaya doguwa da malamin kawo mana hashiya wanda take koyin da wannan labarin cikakke wanda ina so a ce mu karanta ta to sai mu duka ajiye zuwa sati na gaba sai mu tuso zancen sai mu karanta wannan ruwaya daga nan kuma ci gaba da fatan dai ana fahimta kuna fahimta to ubangiji Allah shi kara mana fahimta Allah ya sa muna koyan abin da zai amfane mu muna jin abin da zai zamto mana katangar karfe daga fadawa cikin munanan aqidu domin kun san da irin waɗannan labarai ne wasu suke mai kokarin dilmiyar da 'yan uwansu musulmai cikin wato ɓata cikin addinin zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh